daga birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ne a nan ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar niger za ku iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyo voa africa birnin ya mai kan mitoci 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da mura arewa da alol da kuma niyyar dukansa zangon fm kuna ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jagorancin shirin a wannan hantsi. Abin ke faru ne daga duka da abuwa suke fitowa a yanzu NPDP ko a Najeriya sa ɗaya ke. Sasan zama lafiya suna so a yi siyasa domin suna so su tabbata cewa su mata gwamnan masifa da mulkin APC. Alhaji Sule Lamido Jigo cikin iyayen jam'iyyar PDP za mu kawo muku karin bayani bayan labaran duniya za mu kuma gabatar muku da shirin da rashin tai sannan ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni yanzu sai a gyara zama a fara jin labaran duniya tukuna. Masu are assalamu alaikum. Mai magana da yawun madugun 'yan tawayen Sudan ta kudu Rick Macha ya yi kira ga kasashen duniya da kar su yadda da shugabancin Taban Deng Dai a matsayin wanda aka nada mataimakin shugaban salbaki mai magana da yawun na macha james gadek dak ya ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaba da mataimakinsa ya ruguje ne bayan da shi ke yanke shawarar nada ta taban deg a matsayin mataimakin shugaban kasa deng dai shine babban mai shiga tsakanin jam'iyyar sudan people liberation movement da gwamnati a birnin juba wanda ya haka ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu james gadek ya ce wannan yarjejeniyar ta ruguje ne sakamakon yakin da ƙasar ta sake tsundumawa a ciki yayin da ake ci gaba da faɗa wasu yankunan babban birnin ƙasar na juba domin ko sojojin gwamnati sun wa rundunar maca sun kai wa rundunar macha hari a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma shugaba ki ya karya yarjejeniyar dakatar da buɗewa juna wuta wannan ya sa ba sauran yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta in ji dak ɗin dag ya ci gaba da cewa muna kira da a samu wata rundunar za ta shiga tsakani domin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari ya ce amma kuma idan hakan ba za ta yi ba zai zame masu wajibi su shiga cikin birnin na juba domin karɓe ikon ƙasar hakanan kuma gwamnatin ƙasar syria ta ce a shirye take ta sake koma kan teburin sulhu da 'yan tawaye wadda majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar ɗawaniyarsa a geneva cikin ƙarshen watan nan na augusta kuma gwamnatin ta amince ta yi haka ba tare ta gitta wasu sharuɗa ba ko kuma sa bakin wata ƙasa a jiya lahadi ne dai kamfanin dillancin labaran kasar siriya ya fidda wannan sanarwa bayan taron da ya ruwaito anya maskar tsakanin tawagar majalisar ɗinkin duniya karkashin ramzi ezeldin ramzi da kuma mukaddashin ministan harkokin wajen kasar siriya wato faisal mcdad sai dai shi migdad bai ba da cikakken bayani ba don haka har yanzu abin da bai fito fili ba shine ko tattaunawar ta cimma nasarar da ake bukata musamman akan makomar shugaban kasar bashar al-assad domin ko wannan shine karo na uku kenan da za a yi irin wannan tattaunawar yayin da kasashen yammacin turai ke cewa kamata shi asad ya za kuɗa domin ganin an cimma yarjejeniya mai dorewa amma shi asad ɗin da magoya basa musamman ƙasar rasha sun dage sai dai ya ci gaba da riƙe madafun iko labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc jiya ladi kasar turkiya ta ci gaba da kame jami'anta da take zargin cewa sun taka rawa a yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a tsakiyar watan yuli na wanda kawo yanzu ta sallami sojoji 1400 ɗaya daga cikin waɗanda wannan abin ya shafa ko har da babban dogarin shugaba recep tayyip erdogan wanda ya kokarin jaddada tasirinsa ga jami'an kasar da kuma hukumar leƙen asirinta babban dogaran erdogan ali yazici na cikin waɗanda aka tsare kwanaki biyar bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi na kifar da gwamnatin erdogan ɗin yanzu haka dai sama da 'yan kasar turkiyya dubu hamsin ne suka yi hasaran aikinsu kana sama dubu goma sha takwas suna tsare kuma duka akan zargin cewa suna da alaka da fetullah gulen wanda wani shaihin malami ne da ya kwaya shekaru goma sha bakwai a amurka wanda erdogan ya zargin yana da hannu wajen kokarin masa juyin mulkin shi dai gulen abokin adawar erdogan ne kuma ya nisanta kansa da wannan batun juyin mulki yanzu haka dai turkiya ta buƙaci amurka ta mayar da wannan dattijon dan shekaru 75 da haihuwa zuwa gida turkiya wanda yanzu haka yake zaune a gabashin amurka wato jihar pennsylvania ƙasar turkiya dai ta aiko wa amurka da tarin bayanan ta ce su ne hujjojinta na cewa gulen yana da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulkin sai dai amurka kuma bata nuna alamun cewa za su ɗauki mataki na nan da nan ba game da wannan bukata ta ƙasar turkiyyan an samu fashewar wani abu mai karfin gaske a masaukin baki a kabul babban birnin kasar afghanistan inda 'yan kasar shan waje suke da zama ciki ko har da wasu amurkawa rundunar 'yan sandan kasar ta ce an ji kara fashewar wani abu a kusan duk fadin birnin kuma hakan ya yi dalilin mutuwar hasken wutar lantarki a wasu sassan wannan birni mukaddashin jami'in 'yan sandan birnin na kabul gul aga rohani ya shaida murya amurka cewa wannan lamari ya faru ne a otel inda ake kira northgate gabas da filin saukar jirgin jirage jiragen sama na kasar da sanyin safiyar yau litinin yanzu haka dai sojojin afghanistan din da na amurka suna jira ya waye na agogon kasar kafin su fara aikin ceto ruhani bai samu bayanin mutanen da suka jikkata ba domin ko ba wadda ya buƙaci a kawo masa motar ɗaukar majinyata a wannan otal ɗin kawo yanzu ba san ko menene ya faru ba amma ƙungiyar taliban ta ce ita ta da bam ɗin a cikin wannan ginin wadda haifar da rauni ga mutane da dama sai dai wani wadda baya so ba san ko wane ne ba ya amsa wannan da ya amsa wayar tarho ya iya ba da ƙarin bayani Dubban 'yan kasar Congo ne suka yi cincirindo a wajen wani gangami a jiya Lahadi domin sauraron yadda ɗaya daga cikin 'yan adawa ke kira ga Joseph Kabila da ya murabus daga watan Disamba. ATN Tishkedi ya faɗa wa taron magoya bayan su cewa wajibi ne Kabila ya tattara ya nasa ya nasa daga yanzu zuwa 19 ga watan Disamba domin barin ofis. Wa'adin mulkin sarai na shugaba Kabila ya ƙare ne, amma wata kotu a ƙasar ta ce yana iya ci gaba da zama har sai an gudanar da zaɓe shugaban yan adawa ya ce kabila na jan kafa ne kawai domin ya tsawaita tsawon mulkinsa shi dai kabila tun a cikin shekarar 2001 yake kan karagar mulki kuma a bisa tsarin dokar kasar zango biyu ne kawai yake damar yi wanda kuma ya kawo ƙarshe a cikin wannan shekarar sai dai su ma magoya bayan kabila sun gudanar da nasu taron a wani wuri a ranar juma'a cikin birnin kinshasan inda suka yi kira da a bar kabila ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har na wani lokaci. labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc madalla rahotanni daga jihar bauchi na bayanin cewa wasu 'yan bindiga da ba tantance su ba sun kama wani hakimi da wasu eh, talakawansa sa kashe mutum daya wannan lamari ya faru ne a karamar hukumar toro wakilinmu a yankin abdulwahab muhammed yana aiki kan wannan rahoto kuma da zarar muka samu karin bayani za mu kawo muku a daidai lokacin da kuke ta wannan kai komo din a dinki baraka kalli alkibla guda ɗaya a matsayin 'ya'yan pdp ko jagororin pdp wato cikin shirin safe mun kawo muku kaɗan daga cikin hira da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim koriye da tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulai lamido za mu ɗora suna zaman lafiya suna so a yi siyasa domin suna so su tabbata cewa su mata gwamnan masifa da mulkin apc saboda haka rabuwa din ba a kan jami'a ba ne a kan shugancin mutum biyu ne da madu sharif da makarfi dukkan sayan arewa ne ka gashe idan aka ce su biyu suke rigima to mu ma ganin cewa dukkan su babu wanda kai kai pdp ba wanda za a ce saboda shi pdp ta halaka babu wannan mutumin saboda haka tun da ya kuma tsakanin mutum da mutum ne to akwai yanayi na kamar mutum ba su wulakanta shi ba su a kunyata shi ba su a ce ya gaza ko ce a rena shi to a shi haka ne kuwa kotu ba ta maganin siyasar najeriya ba a pdp domin duk da kai in an je kotu wani zai gani kamar ya ci wani ya faɗi wani zai ji kunya a an kunya tashi wani ya samu nasara saboda haka muna so mu awari cewa mu ɗauke abin da hannun mari da shi makarfi cewa bai kamata su ko gani cewa ba su da yin arewa sun san da'a sun san karamci sun san girma sun san kuma siffar shugabanci to kasa mai da abin tsakanin mutum da mutum a zo shi kenan mu zama sun riƙe mu kogoro mun kasa mutse ba kuma fatan mu shine ma'anan muna tattauna dukkan su kawai kiɗa cewa mu tara su cillo kawai ci tsakanin ku ko biyu mutum da mutum da kuma jam'iyyar PDP idan kuna kishin jam'iyyar PDP kuma sau kuma ta yi maganin 'yan najeriya kuma ana ganin a najeriya babu makoma sai pdp to wajibi ku cewa wannan ku ibada gudunmawa akan wato sadaukarwa karga abin cewa idan kai kai kunyata ko kai kacin nasara to alhamdulillah mata tattaunawa ko da yake an kawo wannan shi bangaren ko shugabancin shari'a ah, makarfi ya kawo jadawalin zaɓe an kasa mukamai shi shugabancin murshari ya je kotu an ce shi ne shugaban jami'a har zuwa nan shekara biyu nan gaba to a ashe ko ya kai bai za a ce a samu maganin a ba kotu rikimar siyasa sai a zo kalli ta kan matsayin siyasa sannan so suke gaba kan me to fatan mu shine da yan kwana hudu zuwa sati guda ma'ana muna tauna da yan gaske da shi makarfin da shi madashar da kuma manyan jam'iyyar pdp akan yan najeriya sana suna sauraron mu suna tsumayen mu npdp suna neman makoma wasu suna cewa kamar gwamnatin nan ta tarayya ta apc ita ce take ziga makarfi wasu suna cewa ahmad sharif ne tun da dama daga cikin sai shigo eh, su ne suke ziga shi suke sa shi abin da yake ake eh, kuna da waɗannan bayanan ban tsammani akwai magana ziga ba don magana shine damar sharif ai na apc bai bar bai ba idan pdp makarfi a lokacin da ya katin ya so ya koma apc ya koma amma ya koma so da ka ba a ziga madu sharif ba a ziga makarfi madu da magana shine ba in ka ce mu karfi ko madu a ce su su biyu a ce suka ka su ne wato za ce su ne su mallaki pdp ba ta mallaku ba a bayanan ka sun nuna har yanzu ba ku kai ga karkare kwantar da kura tsakanin makarfi da almar sharif wannan tattaunawa da ake tafa mai a ga an yi sulhu baka ganin ta ne wa shi wancan babban taro na ranar goma sha bakwai ga watan agusta nan da za a yi da aka sa rana barazana mai yawa akwai yiwuwar ba zai yiwu ba fatanmu fatanmu shi ne kamun taron da babba mu samu zauna mu jituwa tsakanin madu sharif da ainihin shi mai karfi su karci abin da faru a yanzu to kowannen su ya hakura da kan in ma yana ji kamar an ci mutuncinsa ne ko an wulakanta shi ko an bata shi kaza kaza yayi hakuri saboda makoman Najeriya gwamnonin arewa waiwa kuka son gani sun ce mani dan Ali dan ya cika sansani mai albarka aikin kana na tagumi duk dan zamfara mai kishi ne maka godiya kwalin kuriya na gwamna samun gadamuriya sai ku ci gaba da shakata da wannan waka na Kabiru Classics kamin mu shirinmu na gaba. Dadin wali kyautar mota kwaya kuɗi. Kai ko matsalar ka sambare tare da maguɗi. Aike manci guda su da cika barbaɗi. Ko da na yabo ko su kaka faɗi gaskiya. Kwalin kuriya na gwamna samun wuri jirgin mako ba kilasik ɗin koshuwa. Yunwar ka adan ka taushawara ba ka gamsuwa. Bari ba ta zama ya ba wahala ba mu samu ba. Ciwon kyanda bai ji wurin masu faramniya. Kwalin ka ci tuwon dutse wale sannu da hankuri Allah ya karrama kawa zai maka tunzuri. Irjin masara mun bar kunufin ku kashe fari Hasken makaranta mun gode maki tsangaya Kwalin kuriya na gwamna samun wuri Magar da mai safata ba ta rushe wardi ba. In ka san yau ba ka san me za a yi gobe ba. Na kunna yin fuska ta bokar ba Allah bai raba tahin ɗan da kokiya. Kwalin classic sai gare ni ina riga mai gida bayan hakanan kilasik kana da gada-gada ke dai faɗin gaskiya ina da da hada ko ka yi gada-gada mutunci ka ka kariya kwalin kuriya na gwamna samun gadon su a taki ka kaya mata duru. kana bisa dokin ka har a hurce ka da kunkuru zama ci ma kwance banda har in raka gaburu in dai hauyata da fago na wuce kwanciya kwalin kurya na gwamna samu. ana tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu tsaro yanzu kuma lokaci ne da salihu garba zai gabatar da shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai tuna yanda ka sami kuɗinka Da rashin ta yi akan bar araha. Masu sauraronmu barka da hantsi. Barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin namu. Filin da ke faɗakar da ku akan tattalin arziki, kasuwanci da harkokin cinikayya. ne Salihu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin. Sanin kowa ne cewa Najeriya kamar wasu ƙasashe tana fama da durƙushewar tattalin arziki. kwana-kwanan nan ma ministoci biyu suka ƙara tabbatar da tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar da ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi domin ƙasar ta fita daga wannan yanayin kawo yanzu akwai jihohi da dama da biyan albashi ma ya yi masu wuya jihar neja na cikin irin waɗannan jihohin to yau faduwa ta zo daidai da zama domin baƙonmu babban jami'in gwamnatin neja ne ina mai farin cikin gabatar muku da mutumin da ke rike da duk kudaden jihar shine yake kula da shigowarsu da fitarsu wato alhaji sa'idu abdullahi akanta janar na jihar neja alhaji sa'idu maraba da zuwa wannan filin namu Uh, to dr salisu uh, barka da samunku a nan uh, sashen hausa na murya amurka to ma da lamara da zuwa eh, barka ka dai kafin mu ci gaba ko za ka yi ma masu sauraron mu bayani shin ana ta cece ku ce ana ta cewa kasar najeriya ta ruguje babu tattalin arziki ba a biyan albashi menene halin da naja take ciki yanzu eh, wato kamar yadda dai za ka yi ta jin wa'annan bayanai kala-kala najeriya na kaza najeriya ka san wannan gwamnati da ta zo sabuwar gwamnati ne to wata gwamnati ta riga ta tafi a lokacin da aka zo aka karbi gwamnati an samu hali mawuyaci kwarai akwai abubuwan da ke faruwa kudin mai yayi kasa sannan kuma ainihin kudaden da aka samu lokacin gangan mai na dala ɗari ba a yi tanadi mai kyau ba Uh, kaga mai dai ba wajenmu mu ake yin shi ba can kuma inda ake yin shi lokacin nan kudi ya je ƙasa a lokacin da kuɗin kuma ya farfado zuwa dala arba'in da biyu sai kuma aka samu 'yan tsagera suna fasa bututun mai da sauransu so wannan duka ya ya shahi abubuwan da jihar niger ke samu daga gwamnatin tarayya so shi halin da muke ciki kenan wanda yake kuma ba ainihin gona ya kawo ba kowa ya kawo ba hali ne na yanayi kasa gabaki daya e eh to baka ganin wannan ya samu asali ne sabili da dogaro kacokan da akan kudin mai E wannan magana haka yake, ai ka ga yanzu wanga magana da ya faru wanga abubuwa da suka faru ya samu idonmu ya buɗe. Dole ne mu koma aikin gona, uh, saboda a can muka, muka bar shi dole ne mu koma mu kuma kama ainihin abubuwan da za su kawo mana kuɗi a nan maimakon mu dogara ga aikin mai. In ma ka duba shi ainihin ma man gyada ko kwalban man gyada ne aka ce maka tiya na man gyada lita kwalban man gyada nawa ne in kai kwamfiya da shi da ka gwada shi da ainihin lita na, na mai za ka ga ya shi tsada amma mutanen mu saboda dai mun bar komi mun ga kudaden banza kawai muna zuwa abuja muna karɓo kuɗi duka ba mu koma mun kama aikin noma ba mun bincike ainihin abubuwan da ke kawo mana kuɗi a ciki saboda ma amma yanzu kan dole ne ido ya buɗe dole ne kowa ya san halin da ake ciki mu koma abin da ya dace mu yi saboda gaba to malam sa'idu a matsayinka na akawunta wanda kai abin da ya dame ka yanzu kudade da za su shigo cikin aljihun gwamnati idan suka mm. soma raguwa hankalinka ya tashi in suna karuwa kana jin daɗi to kaga kuɗi ba za su karu ba idan babu tattalin arziki ba shakka mutane ba su aiki ya gwamnati za ta samu haraji to wani muna tanadi kuke yi na tabbatar da cewa mutane suna da aikin yi na'am kana ita gwamnati ma za ta samu kuɗin shiga me kuke yi gaskiya ne wato shi kan shi mai girma gona wannan hali da aka shike ya dame shi kwarai da gaske da yake kaga mu ainihin mu ne masu taimaka mashi sha'anin aiki saboda shi ne lallai jama'a suka zaɓa bauta dole ne zaɓi mutane kamar mu wanda yake muke taimaka mashi yanayin aiki ainihi kaga an yi budget kuma dole ne in kudade sun ragu dole ne eh, hankalinmu ya tashi hawan jini ya kai ciwon kai ma ya dame ka saboda ainihin bamu da kuɗi isassu wanda yake za mu aiwatar da ainihin yanayin aikin gwamnati mutane kalilan ne kuma za su fahimci wannan shi yasa ka ga mai girma gona yana na yana tanadi abubuwa na noman rani ana na ana ƙara bunƙasa su saboda mutane su yi aikin eh, rani so da kowane lokaci mutane suna da aikin yi kaga za su samu abinci banda wanda za a ci kuma za a samu wanda za a sayar a samu kudaden shiga to wannan ma babban abu ne wanda zai kama mutanen aiki kwarai da gaske eh, to ita gwamnan tarayya dama ta yi magana cewa za ta haɓaka aikin noma mm. da sha'anin ma'adanai matasa gwamnatin buhari ta raba maku naira naira na gugan naira biliyan ɗari biyar ma jihohi kaso da ya zo niger me za ku da shi To, eh, kasan eh, jihar Niger wato wannan kaso da aka bayar kaman matsayin bashi yake. Na aka baku. Eh, wannan abin da aka ba wato bashi ne wanda za a bayar a nan zuwa nan da wata tara masu zuwa ko. Eh, ne ce nawa aka aka baku. kowane wata wai abin da ya zo kowane wata za ta ba kowane wata e kowane wata bai wuce biliyan ɗaya ba da yan kai cikin dubu ɗari biyar ɗin cikin dubu ɗari biyar ɗin mu namu kaso ɗin e namu kaso ɗin bai wuce goma sha hudu ba kowane wata dai akwai ɗaya da dugo wani abu da za a rika baku so amfanin shi kuma shine ba wai ainihin albashi ba ne an bayar ne saboda ya agaza Ah, ana kiran shi da turanci budget support wato duk abubuwan da suka shahi sha'anin kasafin kuɗi wato albashi gudanar da aikin gwamnati ayyuka na yau da kullum a gine-ginen asibiti hanyoyi duka wannan bashi din ya kamata ya agaza ne bisa ga kudaden da ke shigo muna na wanda muke samu a nan jiha da kuma wanda muke samu a asusun gwamnati tarayya wannan abin zai zo ne ya samu na. ya kana manufin shi wannan wani biliyan ɗaya da za a ba kowane wata mm. yana cikin biyan albashi yana ciki ai an ce budget ne tunda an ce kasafin kuɗi ne kaga albashi na ciki eh, an ce na tallafa ma matasa wanda ba su da aikin yi ok wanda za a tallafa wannan yana nan daban ok mun shiga sha'ani kala biyu kenan yawwa na tallafa ma bari mu koma kan wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta ce za ta ta bayar na'am na'am na na gane kuma ta fito ta yi bayani yadda za ta raba su na gane hajji nawa ne yake zuwa naku kasan da kawunan yanzu ga miliyan 500 yawa yanzu abinda muke a Niger shine abinda ake kira wayar da kai eh, akwai director general wanda yake aikin shi ne na kananan masana'antu da sauransu ya je kowane bangare na jihar niger mhm. ya saboda kama masu kananan masana'antu da sauransu duka su kawo applications sun su duk a duba don abubuwa ne wanda yake dole ne ka dubi abinda mutum zai yi kuma ka duba ka gani lallai an bashi wannan kuɗi din zai iya eh, eh, zai iya gudanar da shi yadda ya kamata wanda kuma zai kawo abubuwa wanda yake zai dogaro da kanshi eh, sai wanda suke da abin yi za ku ba kuɗin wanda ba su da abin yi kuma fa wanda ba su kuma suna son su yi kuma suna da hazakar to suna da tunanin eh haka ne duka da wanda yake da abin dole ne sai ka zo da abu ba wai kuɗi ne wanda za a baka kara zube ba dole sai ka zo ga abin da nake so in yi an duba an gani sannan a baka kuɗi din ba wai za ka zo ne a ce ai ga kuɗi nan kowa ya layi kawai a tarba mashi ba da wanda yake da abin yi wato proposal din shi da kuma wanda yake da shi bai iya abin ga ya zauna ya ma faɗa ma kwamiti din ga abin da yake so in suka duba suka ga hali ne mai kyau kaga sai a sa shi yanda ya dace a bashi wannan kuɗi din to irin eh. wannan kuɗin rance ne. to dole ne a ce rance ne don an ce rance ne zaka tashi tsaye za ka yi hazaƙa ka san cewa wannan kuɗi in na biya yau kila ma yana yiwa ka biya a ce an ban maka to amma a sha'anin najeriya haka dole ne a ce za ka biya dole ne ka tashi tsaye ka yi hazaƙa saboda in ka biya din ma ana iya karɓa ana iya ma agaza maka da wasu abubuwa saboda ka ci gaba amma duk abin da aka zo aka ce mai shekara zube kamar kyauta ne mutane ba ba su ɗaukar shi da muhimmanci to akwai ruwa akan kuɗin a ruwa din zaka ga in ka duba ba wani abu bane gwamnati za ta dauke wannan ruwa din a'a wai akwai ruwa a kai in an ce an basu in an ba su ba ruwan da za su bayar ba wani ruwa da za su ba in ma akwai wannan gwamnati za ta dauke musu yadda aka baka haka za ka mayar za ka mayar to amma wasu ka san sha'anin mu wani ma yadda aka bashi din ya mayar sai ya zama aiki to ainihin wannan batun ruwa ma ba batun shi ake ba kuɗin da yadda za a baka ya zama na kama yadda shi ma gwamnati kuma kai ka samu abin yi saboda shine muhimmanci saboda kowa ya samu ya dogara ga kansa abin da zai kafin ku ba da waɗannan kudaden na'am za ku nemi wasu ne su tsaya masu kafin ku bayar ko dai za a ba su dai ba mai tsaya masu a to ai ka san ga eh, abubuwa ne wanda yake a community a shi yauyin yanayin garuruwansu da sauran kowa ya san kowa to duk wanda ya zo hakan ga ba wai sai an ba kamar yadda banki ke cewa kafin su baka kuɗi sai ka kawo takardun gidanka ko ka wanga babu shi saboda yawani community based abun gane wanda yake kowa ya san in dai kana da hazaka din an gani za a iya baka mai garin ku zai iya tallata ya ce ai wannan na san shi wannan ba wani ka'idoji wanda suke wanda za su tsawada sosai wanda yake ba za ka iya samu ba eh, abin da yasa ne wannan tambaya eh. in ka tuna kana kasar na'am an sha yin wasu tsare-tsare akan abin da kira small scale industry SME e, hmm. wato ƙananan masana'antu hmm. amma kuma bankuna ake ba kuɗin Mm. su ba da surance sai bankuna sai su zaga su kawo wasu tsare-tsare da wasu hukunci na cewa kafin ma a baka kudin sai ka cika eh, sai zanto cewa mutane ba sa samun kudi sai dan wani da wani eh. wanda ya san wani ta yaya za ku kare wannan domin ana batun haɓaka tattalin arziki ne ai za ka gani masu bankunan da tsarin da aka yi da sai ka gani su kansu ma bankunan sai su kawo hotunan mutane wanda yake ma ba su ma a raye su zo su karbe kuɗin a ce an ba mutane da su shi yasa ake ta samun matsaloli kala-kala banki su ce sun ba wanga kuɗi a duba hoton a gani ma'aikatan banki ne masu suka yi wa wurin wannan kuɗi to wanga tsari mm. muna so ya zo akwai ma'aikata na small scale industries da muke da shi a niger akwai director general umar audi shi ne aka samu wannan yanayi din kuma zai je ko ina kowane local government da zai je zai je ga mai gari a sa kwamiti na wannan gari din su bi shi duka wayan ma mutane haƙƙi kuma su yi gurup gurup haka nan su kawo na so wanga ina ganin an kawo masu ci gaba ne zuwa garin su ba matsala irin wancan na banki da za a samu saboda kowa ya san kowa ne nan to madalla jama'a saboda ƙarancin lokaci za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba da wannan firar yanzu a madadin bakon namu alhaji sa'idu abdullahi da Chobahiro diodine wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki. Ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi kashe kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 3 da minti 17 na dare ga kaɗan daga cikin rayu da kwabar akwatin saƙonni assalamu alaikum suna na babba haruna da juba bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar gombe subhanallah gaskiya tana ƙara fitowa a fili 'yan majalisun najeriya wallahi ba su san aikinsu ba ko kuma in ce ba su yin aikinsu suna yin yadda suka ga dama ne tana ƙara fitowa a fili kawai su wakiltan kansu suke yi ganin yadda ake ta ƙara samun almundahana da tafkata asa akan kasafi na kuɗi don haka 'yan majalisun najeriya wallahi zaman ku a gida cikin talakawa shine ya kamace ku matuƙar ba abin da 'yan kasar ku suka aike ku majalisar kuke zartarwa ba don haka ya kamata ku canja ku muna fata allah ya shiryar da ku in ku masu shirya ne in kuma ba ra ku shiri ba to allah ya musanya mana ku da mafi alkhairi tuhumar da ake yi wa tsohuwar shugaban ma'aikaciyar sashen hausa ta bbc jamila tangaza dangane da wasu kuɗaɗe in har abin ya tabbata da fatan kotu za ta yanke mata hukunci daidai da laifinta ina muku to madalla yanzu kuma labarai a takaice shi da mu na karshe kafin mu sallama da ku ga ladan To a takaicen mai magana da yawun marugun 'yan tawayen Sudan ta kudu Rig Macha ya yi kira ga kasashen duniya da kar su yadda da shugabancin ta Bank Dai a matsayin wanda aka naɗa mataimakin shugaban salvaki mai magana da yawon na mace james gadek ya ce yarjejeniyar zama lafiya da aka cimma tsakanin shugaban da mataimakinsa ya ruguje ne bayan da shi ki yanke shawarar nada taban deg a matsayin mataimakin shugaban kasa deg dai shine babban mai shiga tsakanin jam'iyyar wato sudan people's liberation movement da gwamnati a birnin juba wanda hakan ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu gwamnatin kasar syria bari mu taka maka birki nan ladan haka allah kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki hada shirin ilimin garkuwar adam ku aje lokaci ku saurari yusuf aliyu harande yanzu a madadin ladan ibrahima yawa wadda ya tani gabatar da shirin da cuba hiro diodone da kuma solomon waɗanda kula suka kula da ɗakin gabatar da shirye shirin mu da ma injiniya malam cummings a nan nisa habu imam aliyu zan da ta yin sallama da ku mu zama lafiya.